Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. da kana da tafarkin demokarasiya kai shugaban kasa tana yiwa ya zamanto kana da manufofi na kirki amma 'yan baya gare ka muddin ya zamanto ba su ma jama'a adalci suna hutowa suna gwada musu zahiri da cewa da su su ne masu iko ga kara ga itace idan ana haka nan dole ila cila za a samu a cikin su zawon waɗanda su abin za a bata musu rai. To masu sauraro kamar yadda kuke gani yau dai mun shigo da sabon shiri. muna gabatar da shiri na musamman a yau asabar ta ƙarshe a watan yuli shekara ta 2023 da fatar an waye gari lafiya suna na alheri grace abdu kuma muna tare da murtala faruk sanyina da sauran abokan aiki muke kuma farin cikin kasancewa tare da ku a yau a yau za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa domin kawo muku rahotanni da fashin baki kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar saboda haka ma'abotan shiri mai farin jini maganin hawan jini sai ku tare mu mako mai zuwa ba iznillah kafin ku ji abin da muke tafa da shi a shirin namu na yau ga na sanyin na da kanin labarai To Grace, Amurka ta ce juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar kan iya shafuwar dangantakarta ta haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Nijar. 'yan gudun hijirar hong kong sun yi marhabin da matakin amurka na hana shugaban hong kong din john lee shiga wani taron tattalin arziki da za a yi a amurka wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun ɓace bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin australia ya nutse a cikin ruwa a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da amurka kanin labaran kenan kamar yadda muka bayyana yau shirin namu baki daya zai karkata ne kan juyin mulkin da aka ya jamhuriyar nijar wanda ya kasance juyin mulki na baya-bayan nan da ya nasara a yammacin afirka duk da yake an samu ci gaba a fannin komawa mulkin demokuraɗiyya a afirka daga shekara ta dubu biyu zuwa yau an fuskanci juyin mulki sau goma sha shida a kasashe daban-daban galibi a kasashen renon faransa inda daga ciki bakwai suka yi nasara da ya hada da wanda aka yi ranar laraba a jamhuriyar nijar din to ko menene ke jawo wannan juyin mulkin jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma labaran duniyar kakakin fadar shugaban amurka ta white house kan sha'anin tsaro john kirby ya faɗa a jiya juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a niger na iya haddasa amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta niger yanzu haka dai amurka na da sojojinta kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya a ƙasar ta niger shugaban ƙasar kenya a cikin wani saƙon bidiyo ya ce juyin mulkin na niger wani babban koma baya ne ga nahiyar afirka Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS tana shirin gudanar da taro kan lamarin a gobe Lahadi a Abuja babban birnin Najeriya. 'Yan gudun hijirar Hong Kong suna marhabin da matakin gwamnatin Amurka ta ɗauka na hana shugaban Hong Kong John Lee shiga wani taron tattalin arziki da za a yi a Amurka saboda rawar da ya taka wajen murkushe masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a birnin jaridar washington post ce ta fara ba da rahoton matakin na gwamnatin biden inda ta ambato wasu jami'an amurka da ba a san ko suwaye ba suna cewa za a hana shi halartar taron haɗin gwiwar tattalin arziki na yankin asiya da tekun pacific da za a gudanar a san francisco a watan nuwamba tun a shekara ta 2020 ne amurka ta kakaba wa li takunkumi saboda rawar da ya taka a matsayinsa na babban jami'in 'yan sanda a hong kong a daidai lokacin da ake murkushe masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a naɗa shi shugaban zartarwa na birnin a bara kusan mutane miliyan 200 a amurka ko kuma kashi 60 bisa 100 na yawan jama'ar amurka suna ƙarƙashin shawarwari kan yanayin zafi ko gargaɗin ambaliyar ruwa ko kuma cikin shirin kota kwana tun daga ranar alhamis a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasar ana hasashen zafi mai haɗari zai mamaye yawancin rabin gabashin amurka yau asabar yayin da yanayin zafi ya bazu daga tsakiyar yamma zuwa arewa maso gabas da tsakiyar atlantic inda wasu mazauna za su fuskanci yanayin zafi mafi zafi na shekara daga ranar alhamis zuwa jiya juma'a adadin mutanen da ke karkashin shawarwarin zafi ya tashi daga miliyan 180 zuwa miliyan 184 haka kuma adadin mutanen da ke karkashin gargadi kan ambaliyar ruwa ya ragu daga miliyan 17 zuwa miliyan 10 To kada yi nisa nan gaba kaɗan Murtala zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda hankali ya karkata kan juyin mulkin da sojoji suka yi da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da kushewa yayin da kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa domin tunkarar lamarin. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Gwanni. shugaban kasar faransa emmanuel macron yayin da ke ziyarar aiki yanzu haka a papua zinu belgi ne ya yi allawadai da juyin mulki inda yake cewa je dirai ici avec beaucoup de clarté que la france condamne absolument avec la plus grande fermeté ce coup d'état militaire daga kausar murya ina sukan lamirin wannan juyin mulki ga shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiyya da ke kokarin kawo kasarsa sauyin da yake bukata kuma kuma wanda muke kawowa tamu gudunmuwa kamar yadda muka tallafawa wanda ya gabace shi wannan juyin mulki ya haramta in ji emmanuel macron shugaban kasar faransa da ya ci gaba da cewa juyin mulki yana da hatsari ga kasar da 'ya'yanta da ma dukkan wannan yankin ita ko korin jean pierre kakakin white house ko fadar gwamnatin amurka ta ce suna biyar kadin abinda ke faruwa yanzu haka jamhuriyar niger inda ta ce a yanzu za a yi gaugawar cewa ga abin da ke faruwa a ƙasar ta Nijar, amma muna bin kadin lamarin ta hanyar ofishin jikadancin Amurka da ke Nijar kuma muna goyon bayan shugaban da aka zaba ta hanyar demokaradiyya abinda yasa muke yin Allah wadda da juyin mulki da ma soke kundin tsarin mulki. A dai lokacin da tarayyar Turai ke barazanar soke tallafinta ta hanyar Joseph Borel, babban wakili. wakilin tarayyar turai mai kula da harkokin waje da siyasa da yanayin tsaro antonio guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya na cewa uh, an yi juyin mulki a mali a burkina faso yanzu kuma gashi a nijar ga da cikin wani rudanar rikon yayin da sudan yaƙi ya barke kenan wannan yankin ya shiga matsala in ji sakataren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce akwai matsaloli wa al'umma na zaman lafiya da kwanciyar kwanciyar hankali a dukkan nahiyar afirka a cikin wannan turka-turkar ce najeriya da kasar benin da ke makwabtaka da jamhuriyar niger na kokarin cimma maslaha a cewar patrice talon shugaban kasar benin yayin da yake ban kwana da takwaransa na kasar najeriya bola ahmed tinubu a abuja inda ce za mu amfani da kowace dama domin dawo da doka da oda jamhuriyar niger amma sai an tafi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a cewar dan baba mamance ni wani dan kasa kalamman shugaban kasar faransa akan hanya suke saboda yana da nasa dalilai na faɗin abin da ya ce shi shugaban kasar faransa yana da ambasada a nan ƙasar mu ta nijar kenan yana yiwa shi yana da bayani yana da bayanin da munan ma ba mu da mu yan kasar nijar kenan akwai dalilin da ya sace haka nan kuma in ka duba ai ba shugaban ƙasar faransa ɗaya allah wanda da wanga shugaban juyin mulki ba kasashe daban-daban america sai da yawo ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manya-manyan shugabanni na kasashe duk sun yi allah wadda da wannan eh, juyin mulki da anka domin ya taka mulkin demokrasiya sai dai a cewar abdulaziz musa na kungiyoyin fararen fulla jamhuriyar nijar faransa ita ce kan uwar gami za ta iza kata gwabci to ta bar 'yan nijar su warware matsalolin su yan terekin faransa ne a kasar nijar yau duk ƙaryen da faransa ta take cikin da doronta duk ta zai da inda makonkin ma kasar duniya Niger na ta karya da shi uranium ta Niger yau duk in ka shiga France ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na France ampul hudu na na uranium ki Niger na ke yin ta kenan horon shi arzikin kasar ne take wani da shi dan shi ne ba ta yarda mu ta samu yan siyasa da ke goyo ba su da yan wani mu kenan France yau in take abun ke hwara Niger ita bata amince ba kenan akwai abun da ta rika tun jiya mun ji da sojawa sun kai kudi ta an ce an liƙe iyakoki amma kaga faransa da ta yi mali da burkina haka ta take so ta yi nijar kenan ta zo ko jiya ta ɗauko jirgi jirgin faransa ta sauka nijar dami mu 'yan ƙasa a bar mu mu ne abun ya ke mu ne ko mu ne mu ne kamata mu magana amma ba a bari eh, faransa ta zo ta saba ci. bisa ga dukkan alamu dai kasar ta jamhuriyar nijar ta bi sahun mali da burkina faso inda general da brigad chani abdurrahman shugaban sabon majalisin da ke mulkin ƙasa ya ce makomarsu su uku nan guda ce haruna mamman bako na birnin kwanni sasha hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida na birnin kwanne ga murtala da ci gaban labaran duniya To wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun ɓace bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nutse a cikin ruwa da ke gabar tekun jihar Queensland a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaro Richard Miles ya faɗa a yau Asabar cewa jirgin saman Taipan samfurin MRH 90 mai saukar ungulu ya rufto ne a kusa da tsibirin Hamilton da ke gabar tekun Great Barrier da misalin karfe goma da rabi na daren jiya Juma'a. jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike don gano ma'aikatan jirgin kuma tuni an sanar da iyalansu wani jirgin saman aikin ceto mai saukar ungulu ya ba da rahoton gano tarkacen jirgin da safiyar yau asabar a kusa da tsibirin dent jirgin na taipan yana cikin atisayen haɗin gwiwa tsakanin amurka da australia na shekara-shekara wanda ke da akasarin sansani a queensland a ƙarshe amurka za ta aika wa taiwan dala miliyan 345 na tallafin tsaro a wani sashe na wani shiri da aka daɗe ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga yiwuwar mamayar china sanarwar ta wato da fadar white house ta fitar jiya juma'a ta ce taimakon wanda zai je ga taiwan a matsayin wani bangare na tallafin baitulmalin makamai na amurka zai hada da bayanan tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma ilmantar da sojoji. maganar tallafin na zuwa ne a daidai lokacin da sakataren tsaron amurka lloyd austin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken suke a birnin brisbane na kasar australia inda suke ganawa da takwarorinsu na australia kan taron tuntuɓa na ministocin kasar australia da amurka karo na 33 a gaida Murtala Faruk na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Nijar Bazum Mohammed ya kasance shugaban kasar Afirka na baya-bayan nan da aka yi wa juyan mulki a wani yunkurin da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin koma baya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a koma mulkin demokuraɗiyya a kasashen Afirka. Abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyinna ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ya haɗa mana. a cikin gwamman shekaru da suka gabata an yi ta tsallen murna da kasancewar akasarin kasashen yankin afirka ta yamma da ta tsakiya sun kama turbar tsarin demokuraɗiyya wanda ke samar da shugabannin kasashe na farar hula ta hanyar zaɓe to sai dai murna na neman komawa ciki a yayin da 'yan shekarun baya-bayan nan sojoji suka soma dawowa suna ɗauki ɗaiɗai tare da sake kwace mulki ta hanyar hanbarar da zababiyar gwamnatin demokuraɗiyya a cikin shekaru biyu na baya-bayan nan sojoji sun yi juyin mulki a kasashen mali da gini da burkina faso da chadi sai kuma wannan makon ta tashi a jamhuriyar niger inda shugaban askarawan tsaron fadar shugaban kasa da kansa ya juye ya zama madugun hamɓarar da shugaban da yake karewa mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya najeriya ta birnin kebbi yana ganin wannan babban koma baya ne ga burin da ake da shi na tabbatar da wanzar da tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar ta afirka wannan da yana nuna mana ne cewa har yanzu da sauran rina a kaba a tahiyarmu da muke zuwa ta demokuraɗiyya da yawa wato mutane sun yi mamaki za mu ɗauka ma cewa a duniya duka an bar yayin mulkin soja amma sai gashi yanzu kamar yadda ka nuna yana fitowa a lahiyar afirka wannan ya nuna kenan cewa har yanzu sojojin kasashen afirka suna da buri na siyasa suna da buri na katsalanda ga mulki eh, na kasa ba su wato ba koma ga turbar da dama aka san soja da shi ba shine tsaron kasa wato abin takaici ne tafiyar mu ta da yana yin gaba ne ya dawo baya bayan ayyana kansa a zaman sabon shugaban kasar Nijar na mulkin soji jagoran masu juyin mulki a kasar janar Abdulrahman Chiani ya lissafo matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wanda kuma har kawo yanzu suke ci gaba da tsare shi to sai dai da alama waɗannan dalilan ba su gamsar da wasu akasarin 'yan ƙasar ba. Taɓarɓarar tsaro waye kwashe kayan kare ƙasa ya kawo jibge a fada shugaban ƙasa domin kare iko kuma da wannan makaman ne yau suke barazanar kwacen mulki kenan yan nijar aka kamata mu farga mu gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa sun ci amana demokradiyya ba za su gamsar da ko yaro karami bandana ba mai hankali saboda harkar canji da rashawa e yau kowa sanin cewa 'yan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda dauki taro na ƙasa ba saboda ya san zai fuskanci kuliya. Wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a ƙasar ta jamhuriyar Nijar Abdulrahman Alkasum yana ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulki da aka bayar. Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya ko baya ga kakkausan suka da allah wadai da juyin mulkin na nijar ya fuskanta a duk faɗin duniya wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar kulla wani haɗin gwiwa domin tunkarar lamarin tuni da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta ecowas ƙarƙashin jagorancin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki domin maido da bazun kan mukaminsa bayan juyin mulkin tsohon jakadan najeriya ambasada jibril cinade yana ganin cewa matakin na ecowas da kuma musamman najeriya yana kan hanya don abin da ya shafi Nigeria ya shafi Nigeria ya shafi West Africa ya shafi Africa gabaki daya shi yasa shi president namu president Ahmed Tinubu ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a kasar Nijar kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan kasashen duniya kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita take mulkin Nijar da gwamnatin America da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya daga taris to duk waɗannan suna ƙoƙarin da cewa a samu zaman lafiya to sai dai kuma janar abdulrazak umar wani mai sharhi kan lamuran tsaro a najeriya ya bayyana ta baba kan yunkurin na ecowas da ma sauran kasashen duniya da ke da ra'ayin ɗaukar mataki kan juyin mulkin na niger wannan goyon baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya katta baka saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin musamman gwamnatocin yamma abinda suka faɗa daban manufarsu daban abinda suke aikatawa daban ban mu san gaskiyar magana ba idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki to eh amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne to wala ba abinda zai wanzar babbar damuwar da kasashen yammaci musamman abokan hulɗa da ma manazarta na cikin gida da waje suka bayyana shine yadda juyin mulki kan iya shafuwar kokarin da ake yi na yaƙi da 'yan da ƙayar baya waɗanda rahotanni suka tabbatar da cewa sun kutsa tare da yin kaka gida a kasashen yankin na sahel murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc Tuwa gaida na sanyin na har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ganin yadda aka ɗauki sama da sa'o'i 48 kafin sanar da Abdulrahman Chani a matsayin shugaban ƙasa bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar Laraba ya sa masu kula da lamura suka fara tunanin yiwuwar samun saɓani tsakanin masu juyin mulkin kan wanda zai karɓi ragamar shugabancin ƙasar. A cikin hirarsa da murya Amurka, Profesor Bube na maiwa na Jami'ar Diok ta ƙasar Senegal ya bayyana cewa ɗabi'a ce ta masu juyin mulki. Wannan ECOWAS, wannan kudirin nasa na ECOWAS wannan ba kudiri ne na kirki idan suna so su taka wata rawa wadda ake so a gani a zamanin da ƙasa ta shiga matsala ta tsaro a zamanin nan ne ya kamata a ce sun kawo gudunmawa. To sai a gafarce mu domin ba wannan ne muka so kawo muku ba. Shi dai zai mulki idan aka yi shi abin da muka sani wannan ko a jamhuriyar Nijar ko ma e, Najeriya ne ku tsaya ku diba ku gani ai sai an kwana biyu saboda su so za suna so su sasanta tsakanin su ta kwana wato bangare bangare na e, rundunar sojojin kasar tunda wa'ansu aka yi ba da su ba sai daga baya ake janyo su a sanya su in ɗauko tarihi to za a ga hakan to amma da ya zama to tarihi a nan wurin za a ci tsawon lokaci to ba za a ɗauko tarihi ba sai dai ina kwatanta mutane da cewa wannan ɗan kame-kamen da aka samu wannan akan gaskiya tahiyar mulki a haka ina tuna mutane da cewa a zamanin da kwamandan dauda malam wanke ya ma shugaba president eh, ibrahim bayar mai nasara yi milki har ya kashe shi ai sai da aka yi kwana biyu ba san ba kowaye zai ɗauki ragamar ikon sai tunda ranar tara aka yi amma sai ranar goma sha ɗaya da watan afrilu aka samu aka san kowane ne eh, zai shugabancin wannan kungiyar tasu saboda haka wannan ba sabon abu bane ba sabon abu bane a najeriya an san haka a niger an san haka tunda wanda yake fitowa ma ya bada sanarwar da an yi zai mulki wani zamanin ba shi bane yake ɗauka alal misali kowa ya sani da Josua Dogon Yaro a Najeriya wata shi yake fitowa ya ba da sanarwar cewa an yi juyin mulki. A bata ya taɓa fitowa ya ba da sanarwar cewa an yi juyin mulki amma ba shi yake har sai baban gida ya hau. Tunda a zamanin da ma eh, Buhari ya hau da aka yi ma shagari juyin mulki ai shi a bata shi ne ya ba da sanarwa cewa an yi juyin mulki amma bai hau ba. A zamanin da aka yi na eh, baban gida kuma shi ne ya ba da sanarwa kuma bai hau ba. Wato wannan cikin ka'ida su ce sun so gawa. suna neman na ɗaya su tsaya ne har su sasanta ya shirya su bangare bangare na rundunar soja da ɗayanta sannan sai su ba da sanarwa saboda in ba haka ba in ba su sasanta ba to abin ya tanka tuka sai a samu yi bori To kamar yadda kowa ya sani a cikin 'yan shekarun nan an fuskanci juyin mulki a kasashen renan Faransa da dama Nijar kuma ana daga mata tuta kasancewa wannan karan farko ya zama an samu mika mulki daga zababben shugaban ƙasa na demokuraɗiyya zuwa zababben shugaban ƙasa na demokuraɗiyya sai kuma aka samu wannan koma baya. Menene kake gani yake kawo yawan samun juyin mulki? Abin da yake kawo haka girki alheri abdu a cikin duniyar nan tun ba kasashen da kasa faransa ya zama eh, mallaka ba. Wato rashin adalci yau kowa kana da tafarkin demokarasiya kai shugaban kasa tana yiwa ya zamanto kana da manufofi na kirki amma 'yan baya gare ka muddin ya zamanto ba su ma jama'a adalci suna hutowa suna gwada musu zahiri da cewa da su su ne masu iko ga kara ga itace suna da iko suna da kuɗi suna da ƙarfi kuma suna da gidan kurkuku idan ana haka nan dole ila cila za a samu a cikin su zawon waɗanda su abin za a musu rai muddin ya zamanto ko cikin demokrasiya ko ba cikin demokrasiya ba tun ba cikin demokrasiya ba tun da mutane wa'anda suka yi gwagwarmaya su mulkin da muka yi mara a kawo demokrasiya a kasar Nijar shekara ta dubu ɗaya da tasa'in a kawo demokrasiya ai ba mu ce a kawo demokrasiya don mutane 'yan kalilan kawai ba su rinka cin tare su ba babbaka a'a mun tambaye shi ne domin kawai a ce talakawan Nijar su wadata to idan ba wadata to ne amfanin demokrasiya na faɗi shekaran jiya wannan shi yake kawo haka muddin ya zamanto ba su adalci na saurari tsohon shugaban kasa marigayi yar Buyaya na ƙasar Burundi ya faɗi ya ce muddin ya zamanto 'yan siyasa ko masu za wanda ke bisa kare da iko in ba su adalci ba su shahe jama'a hawayensu ko da ma ɗan kalilan ne ya ce yi mulki ba ya kariya kun kusan ƙasar burundi lalle ƙasar belgium ce ta musu mulkin mallaka amma da harshen faransa su aiki to na ɗaya kenan na biyu har yanzu kun san akwai abin da mutane har ba su fahimta da shi ba akwai zamanin mulkin mallaka na ingila da na faranshi inda ya zama sun ka bambanta akwai indirect rule cikin koloni na abin na ingila akwai kuma direct rule wanda su kasa faranshi ke yi idan aka je aka diba duk kasashe waɗanda suka zama ƙarƙashin mulkin mallaka na ingila lokacin da sun ka samu yancin kansu to ingila sai ta ɗan janye hannuwanta daga cikin yanayinsu na cikin gida to amma kasa faranshi sai ta ci gaba da cewa da wato ko da ma kun samu yancin kan kuma na nan ba mu tafiya to irin rawar da kasar faransa take takawa ne cikin wa'annan tsaffin kasashen waɗanda sai zama mallaka to shi ne yake sa mutane sukan bori irin haka nan ban ce wannan yuri mulki da aka yi ba kamar cewa da ana Allah wadda da irin rawar da faransa take taka kasar Nijar ne amma yawancin su duka tun da kin tambayar kice ne cikin kasashen da faransa sai zama mulki mallaka to yawancin su duka cewa da wato irin yanayin rawar da ƙasar faransa take takawa ne ba ta bari ko kana ma'ikanci ba ta bari ka wala ba ta bari ma ka mai da fuska zuwa ga al'ummar ƙasar ka sai dai kuma ita abin da ta so yanayin mu ne ita take katutu yanayin siyasa ne ita take katutu kai har ma ita take aiko mana ababe wa'anda wato ba eh, ba su da wata alaƙa da al'adunmu al'adunmu sai su ce dole ina tilasta mun yi to akwai masu eh, ganin cewan wata hira da shi shugaba bazum ya yi ba da dadewa ba inda ya bayyana cewa suna kokarin kwata kansu da yin kuɗi wanda zai nuna sun samu yanci ba amfani da kuɗin sefa da yake nuna cewa har yanzu suna karkashin faransa nan ba da dai waɗansu bayanai da ya yi a kwanan baya a cikin wata hira da aka yi da shi ana ganin kamar cewa wannan na daga cikin dalilan da ya sa aka yi mishi juyin mulki suna ganin kamar akwai hannun wata ƙasa a ciki. Na gode da kika min wannan tambayar. 'Yan ƙasar Nijar yawancin su duka ba su saurari wannan hirar da ya ba a cikin BBC. Inda ya ce, Nijar in a samu ne, wato cewa da a yi amfani da naira ya ce amma yanzu ba mu zuwa tare da Najeriya. Amma za mu sauya ma sefa suna. Kuma in aka ci gaba za mu sauya za mu kwato maimakon a rinka buga wannan sai Fati a ƙasar horon shi za mu kwato wannan abin domin mu rinka buga kaya mu da kanmu to wannan abin tun zamanin da ya wannan maganar sai na ce to wannan ɗan talikin za a mai juyin mulki don me yasa in mutane suna tune shugaban ƙasar togo wanda aka ma juyin mulki na farko shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku silvanus olympio abinda da aka mai juyin mulki kenan wannan kuma a nan ƙasar mali Eh, shugaban kasa da Keta da ya kirkiro wato kuɗi ya fita daga kefa kirkiro kuɗi nashi na kan shi da aka ce ma faran maliyan shi yasa aka mai juyin mulki kowa ya san irin rawar da ƙasar faransa ta taka a ƙasar gine lokacin eh, marigayi shugaba ahmad sheku ture inda har ma suke bugo kuɗi don su zo kawai su tarwata ƙasar bisa ga haka ƙasa guda ce na gani wadda ta fita da cikin yanayin sefa da ba mata juyin mulki ba an ka komo cikin sefa ita ce ƙasar mauritaniya don hari suna cikin eh, ƙasashen da ke amfani da kefa suka huta da suka huta shi kenan kawai sai suka kirkiro wannan kudin nasu wanda har yanzu na aiki da shi da ake kira guya to wannan kasa kadai ce na gaba ma juyin mulki ba dangane da cewa da sun ta da cikin kasa ba wallahi tun rabbe ya faɗi wannan magana na girsa alheri abdu na ce to wannan mutumin ba ya jima bisa iko dangane da wannan abu kuma ya fara juya hankali zuwa ga kamar kasashen eh, asiya tun ba rusiya ba da turkiya da indiya da china to wa'annan ababen duka suna kawo haka to kuma yanzu nan muna jin cewa da cikin wannan gini nake akwai kamshin man fetur a ciki akwai kamshin man fetur a cikin yasa saboda sun so su kirkiro shi wancan tsohon shugaban kasa da yake kwaɗai bai ishe shi ba tsohon ta shugaban kasa ya so hudo wani kamfani inda za su janye ma tsohon kamfanin kasar niger mai kula da man fetur da ake kira solidar sun so su hudda mishi wasu ababe tunda yanayin zancen eh, wato rijiya uku na man fetur shi ya kawo wannan rikicin to muna ganin cewa da shi ba ce ya fara kamar ɗebe wannan farnakin da shi tsohon shugaban ƙasa ya sami shi wato ya ja ƙasar Nijar kamar yadda shi yake zaton zai kai ta inda ake cewa wannan abin kirki ne ƙasar Nijar to wannan abun ina ganin su ne suka ja mishi zancen sefa zancen ya juya fuska daga ƙasar farashi wato ya samo 'yancin kan Nijar kamar yadda ba a zato ni huɗa a da ba a zato na mishi adawa kuma yanzu ba ina mishi adawa to amma ita gaskiya gaskiya ce in ya kamata a faɗe ta to a bayyana ta. Eh, wannan ababen su ne suka sa a gani na ake aka shirya min shi ne. To madalla Professor Bube na maiwa na jami'a Diop a birnin Dakar zuwa an jima shirinmu na gaba za mu dora a wannan hira kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A takaice kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na iya haddasa taɓarɓarewar dangantaka ta haɗin gwiwa tsakanin Amurka da gwamnatin ta Nijar ɗin. To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai ku tare mu kamar yadda muka ce da hantsi lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri.